Sashen wasu na muryar Amurka ki ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci goma daya 16 da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a kuma su Ghana. A sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Elika zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan nuna damuwa da masu nazari ke yi kan tazarar satar mutane don samun kuɗin fansa. Hakanan masana a taron gidauniyar Dan Maraya Jos sun ce sulhun da sarakuna ke yi a can baya na da tasiri mai kyau. Michael Kungu gwajar Gombe, nigeria ya ziyarci fadar Sultan na da magaram a jamhuriyar Nijar. Muna da shirin tubalin tsaro inda za mu kammala da yardar Allah da shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnati. gwamnatin Amurka. Farko ga labarun duniya daga Washington DC. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya. Ga labaran, shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis ya ce zai fice daga fadar White House muddin zababben shugaban ƙasa Joe Biden ya ci kasafin ƙuri'u ko Electoral College vote wanda wannan ne mafi kusa da kalaman bayyana amincewa da sakamakon zaben ranar uku ga watan nuwamba da trump ya taɓa yi duk da yake ya sake jaddada ikirarinsa na cewa an tafka magudi a zaben da yake magana da manema labarai jiya wacce take ranar bikin cika ciki ko thanksgiving trump wanda ɗan jam'iyyar republican ne ya ce idan biden wanda ɗan jam'iyyar democrat ne wanda kuma ranar 20 ga watan janairun baɗi ake rantsar da shi ya samu amincewar gungun masu ayyana cin kasafin kurku na electoral college to zai bar fadar white house to amma trump ya ce zai yi wuya ya amince da sakamakon zaben a halin yanzu ya kuma ki bayyana ko zai halarci bikin rantsar da biden ko a'a wata kotun kasar turkiya jiya alhamis ta yanke hukuncin daurin rai da rai ga sojoji da farar hula sama da 300 waɗanda aka shafi shekaru uku ana musu shari'a saboda rawar da suka taka a yunkurin juyin mulki ma gwamnatin shugaba Rajab Tayyip Erdogan a watan Yulin shekara ta 2016. Suna daga cikin mutane 475 da aka musu shari'a a watan Agustan shekara ta 2017 game da yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba. Wannan yunkurin juyin mulkin ya yi sanadin mutuwar mutane 250 baya ga wasu 2000 da suka ji raunuka. wannan al'amarin ya kai ga wata gagarumar fatattaka da kuma korar mutane 130 daga aiki. 'yan tawayen yankin kashmir da ke karkashin ikon indiya sun kashe wasu sojoji biyu a wani hari jiya alhamis a birni mafi girma na yankin da ake takaddama a kai a cewar rundunar sojin indiya kanar rajesh kaliya mai magana da yawon sojin indiya ya ce 'yan bindiga sun bude wuta kan wata tawagar sojoji masu sintiri a bayan garin srinagar inda wasu sojoji biyu suka samu munanan raunuka sannan daga baya suka mutu a asibiti a cewar sa da india da pakistan kowace na ikirarin cewa ɗaukacin yankin kashmir nata ne kashmirawa musulmi da dama na goyon bayan niyyar 'yan tawayen ta haɗe yankin au ƙarƙashin ikon pakistan au a matsayin ƙasa mai zaman kanta An baiwa sojojin kasar Habasha umarnin su kammala abin da aka kira babi na ƙarshe na kai farmaki kan Makele babban birnin yankin Tigray bayan ƙin miƙa wuya da sojojin yankin suka yi bayan cikar wa'adin sa'o'i 72 da Firaministan Habasha Abiy Ahmad ya bayar. Kofar lalama ta ƙarshe wadda ta kasance a buɗe ga sojojin yankin Tigray na TPLF don su fice ta wajen. a yanzu an rufe ta gam saboda raina hankalin da sojojin na tplf suka yi ma jama'ar habasha a cewar firaminista abiy ahmad a wata takardar bayani ta jiya alhamis tun da farko a wannan makon firaminista ahmad wanda ba ya samu lambar yabo saboda kokarin da ya yi wajen kawo ƙarshen yakin da aka daɗe ana yi tsakanin ƙasar shi da ƙasar eritrea ya baiwa dakarun na tplf wa'adin sa'o'i 72 su miƙa wuya ko kuma su fuskanci gagarumin matakin soji a hedkwatar yankin makele ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc wani bakar fata wanda wasu 'yan sandan faransa da dama suka mai duka yana neman abu masa kadi bayan wasu fayafayen bidiyo da aka wallafa da ke nuna yadda 'yan sanda suka yi ta ɗibgar shi har da kulake suna buga masa barkonon tsohuwa ba tare da wani takamaiman dalili ba tuni dai ministan cikin gidan faransa gerald damanin ya ba da umarnin a dakatar da jami'an 'yan sandan daga aiki wannan al'amarin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin shugaba emmanuel macron ke gabatar da wani sabon ƙudurin doka na takaita damar ɗaukar hoton 'yan sanda yayin da suke gudanar da ayyukansu abin da ya haddasa zanga-zangar ƙungiyoyin farar hula da 'yan jarida waɗanda ke fargabar hakan na iya sa 'yan sanda su yi ta ma mutane ba tare da an sani an kuma ɗau mataki ba. A ƙarshe an yi jana'izar shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafar nan, Diego Maradona jiya Alhamis, a wata keɓaɓɓiyar hidimar da mutane kimanin 24 suka hallara abin da ya yi matukar bambanta da abin da ya faru gabanin nan a jiya ɗin lokacin da dubun dubatan mutane masu kuka har da hawaye suka yi ta buga layin zuwa yin bankwanar ƙarshe magawar shi na tsawon sa'o'i yan uwa da abokan kudda kud ne kadai aka bari suka halarci bison wanda ya hada da ka'idojin addini wanda aka yi a makabartar jardin bella vista an bisne maradona daura da kaburburan iyayensa dalma da diago masu sha'awar kwallonsa waɗanda suka yi ta kada tutocin ƙasar argentina labarun duniya kuka saurara. za mu shiga babin rahotanni. Manazarta na nuna damuwa kan ta'azzarar satar mutane don neman kuɗin fansa. Matsalar tana neman zama ruwan dare inda abun al'ajabi yadda masu satar kan fito kan babban titin gwamnatin tarayya na Abuja zuwa Kaduna da rana tsaka su sace mutane har ma yakan kai ga kisa. Ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana. Wannan matsala na garkuwa yanzu haka mana hana jama'a bacci kamar yadda waɗannan magidanta suka bayyana. Muna nan muna kwana ɗarɗara kowane lokaci ana nan ana ɗauke-ɗauke mutane a yi garkuwa da mutane To, alal haƙiƙa akwai rashin tsaro kam gaskiya saboda yanzu halin da ake ciki abubuwan da da muke ji da nesa kamar bangaren garkuwa da mutane yau abun ya zo har nan har cikin gida. Ana ɗaukan mutane a yi garkuwa da su daga baya a nemi kuɗin fansa kafin a sake. Haka kuma akwai ta bangaren barayi inda da kamar hanyoyi ana fashi kamar su dan yi sauki da yanzu an sake dawo da su kuma abin da muke so da amana yanzu shugabanninmu kama daga sarakunan gargajiya har zuwa ga 'yan siyasar mu su haɗa kai a nemi zama da jami'an tsaro kuma muna kira ga babban murya zuwa ga gwamnati domin gwamnati ta tashi tsaye a tallafa wa jami'an mu da kayakin aiki wanda za su yi amfani da shi wajen daƙile waɗannan matsalolin da suka fuskanto mu. Wani jarida da ke bin diddigin lamuran tsaro a kasar ya koyi ba da shawarar cewa kamar yadda alkalma suke nunawa shine muna da matasa wurin miliyan 23 wanda ba su da aikin yi sannan kuma akwai wasu wa'anda su ma suna cikin miliyoyi wa'anda su ma ba su da in fact ba wai su ma ba su da aikin ba ko da ka ba su aikin ba su iya aiki ba saboda ba su da ilimi ba su yi karatu ba a irin wannan yanayi kana da mutane matasa masu karfi irin wa'annan sannan kuma ya kasance an bar su a karazubi dole ne a samu matsaloli na maganan tsaro abin da ya kamata a yi shine ne gwamnati ta samar da yanayi wanda mutanen nan matasan nan da muke tare da su yadda za a ɗauki su sannan kuma a tabbatar cewa suna da wani abu zai taimake su yanzu kamar misali ta bangaren tsaro idan aka ɗauki kamar model na na borno state da zulum yake yi an ɗauki matasa da yawa wanda kuma gwamnati ta san da su tana biyan su an sa su a cikin harkar tsaro din nan zai kasance gaba ɗaya kuma idan ana biyan su abin da ya kamata a biya su na maganar haƙoƙi da shauransu zai taimaka wurin rage yanayin matsalolin nan a kullum dai hukumomin tsaro kan ce su suna nasu kokari dsp suleiman ya hangroje da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar adamawa ya bayyana irin matakan da suke ɗauka. Masu garkuwa da mutane da sauransu muna na muna gudanar da dukkan abubuwan da ya kamata domin mu ci musu duk inda suke ko da kan tsauni ko cikin kurmi a kawo karshen hakan nan. To yalla bai kowane irin haɗin kai kuke bukata daga jama'a yanzu? Za mu ci gaba da neman haɗin kai daga al'umma domin waannan mutane dai ko ta yaya dai mutane ne wadda akwai ba za a rasa samun wanda suka san su ko kuma wayanda suke mu'amala da su to muna ta yawan kira dai har ila yau su dinga ba jami'an tsaro haɗin kai ko ta hanyar labarai na sirri domin mu haɗa kai mu tabbatar da cewa duk wanda yake da niyan aikata haka ko kuma masu aikata haka mun kawo a matakai na inganta tsaron sannan mu kama su mu gurfanar da su gaban kotu domin a samu sauƙin al'amari Koma da menene fatan talaka dai shine Allah sa a samu ingancin tsaron ko a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. A wani labari na sada zumunci tsakanin masarautun Najeriya da jamhuriyar Nijar, Michael Tungo a jihar Gombe, injiniya Salim Muhammad Umar ya ziyarci fadar Sultan na da magaram a jamhuriyar Nijar. Ziyarar ta yi armashi inda har 'yar Michael Tungon ta zama zinariyar da magaram. Ga rahoton wakiliyarmu Tamar Abadi. kide-kide da bushe-bushe sultan na da magaran alhaji abubakar sanda ya tarbi sarkin kaltungo injiniya salim muhammad a jihar gombe da muka sadu ya ce ya kamata ya gayyace in je wajen shi in ga yadda yake ko da a tsaye ne zan shi to na ba da amincewa ta na tafi haccan na je na tarra shi abin da na gani kwarai ya kayatar da ni na ga al'adunsu daban-daban suna da kamar yare sun kai ɗari uku daban-daban saduwar da muka yi mun yi magana cewar zai kamo ziyara yara in Allah ya yarda zo ya zo har da magaram iyaka arhe amma duk da wannan yayi kokari da biyo ta Kano ya zo daura da daura ya zo Kongolam aka taryo shi ya zo Haliyo da magaram shi ya zo yan magana dai sun ce yaba kyauta tubici don nuna gamsuwar shi da wannan ziyara ta karfafa zumunci mai martaba sultan na da magaran ya nada yar sarkin kaltungan a matsayin zinariya ta da magaram ya zo da ya'yan shi har muka ba da tukucin sarauta ga diyar shi muka ba ta zinariya ta da magaram ita kuma can a gare shi tana da sarauta na alkebal kaltungu aka yi dina dina da aka yi kuma aka zo aka nuna al'adu da kada da raye da irin al'adunsu muka gwada namu abin kwarai ya ba da shawa wannan nadi na zinariya yasa sarkin fadar na kaltungu ya mika godiyar sarki inda ya fara da zuga sarakin guda biyu mataimakin shugaban majalisar sarakunan jihar gombe gaba daya sarki mai daraja ta ɗaya sarki zababbe daga allah wannan ziyara da mai martaba mai kaltungu ya zo da ita ita ce ziyara Ta haɗa zumunci domin mai alfarma sarkin musulmi alhaji umar sanda ya je har fadar kaltungo daga nan zumuncin allah ya haɗa yau ga sarkin kaltungo ya zo ziyara ta kulla zumunci amma mun san sultan da da magar sarki ne mai daraja a nijar shine number one a sarakunan nijar gaba ɗaya. kuma shine shawarar shugaban kasar nijar duk abin da zai yi zai shawara da mai alfarma sarkin musulmi A sarkin musulmi a sokoto sarkin musulmi a damaka duka namu ne ba ka mai alfarma ya ba kyauta tukunci shi ne ya ɗauki yarka yarka ya mai martaba alkyabbar kaltungo mai alfarma sarkin musulmi ya bata sarautar zinariya don ya mutunta ka ya girmama ka shi ma dai sarkin na kaltungo injiniya sale muhammad ya yi farin ciki kamar haka lalle lalle mun zo gida lokacin da mai farma je kaltungo na cike da farin ciki kowa na farin ciki da allah ya kawo yau a sai tafiya da mai nisa amma duk ba mu gaji ba wannan ziyara za ta ƙara ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin masarautun biyu tsakanin mu da tsakanin kuma sarakunan mu na nijar da na nan bangaren na nigeria mu yi yadda za mu yi mu dinga saduwa muna diba muna yada al'adunmu yadda zai zamanto abin ya yada shi a duniya kowa ya da shi muna dan canza mayau akan rayuwa ta yau da kullum da kuma yadda za mu yi mu ƙara bunƙasa mu. ta ci gaba don a samu jin daɗi da kwanciyar hankali. Tamara Bari, muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar. muryar amurka ake sauraro don sahihan labaru daga majiya mai tushe an bayyana al'adar sasanta saɓani da sarakuna ke a lokutan baya a matsayin hanya mai inganci wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa. a taron lacca da gidauniyar dan maraya jos shirya don tunawa da gudunmawar da alhaji dan maraya jos ya bayar wajen inganta zaman lafiya da ilmantar da al'umma farfesa robin agu na jami'ar jos ya ce wasu al'adu da ake watsi da su a can baya saboda zuwan zamani sun yi tasiri sosai wajen inganta zamantakewar al'umma Ga Zainab Babaji da rahoto. But today, that functional village situation has been dislocated. Ya ce a yau irin zaman da ake yi a karkara da ke haɓaka zamantakewa ya kau. Farfesa Agu ya ce marigayi ɗan Maraya Jos ya yi waƙoƙi da suka shafi kowane fanni na rayuwar ɗan Adam. Masanin ya ba da shawarwarin saka darasin zaman lafiya a makarantun firamare, sakandare da jama'a, a kuma tilasta iyaye su sanya 'ya'yansu a makarantar boko. Gidauniyar ta ɗan maraya ta kuma karrama fitattun mutane da suka ba da gudummawa ta fanni daban-daban na rayuwa. Sanata Shehu Sani daga jihar Kaduna na cikin waɗanda aka karrama. Alhaji Aran Maraya ya yi amfani da kuntigi wurin ilmantar da jama'a ya yi magana kan rayuwa, ya yi magana kan mutuwa, ya yi magana kan iyaye, ya yi magana kan ladabi, ya yi magana kan zaman lafiya, ya yi magana kan adalci. abubuwan da ya faɗi fiye da shekara talatin arba'in hamsin da suka wuce kamar yanzu yake faɗin wannan magana saboda haka abu ne mai kyau arewa mu sani cewa Allah ya ba mu mutane wanda tun lokacin rayuwarsu sun mana magana da mun ji maganansu da ba samu kanmu a cikin wannan hali ba. Duk mutane in suna kan mulki idan babu adalci da gaskiya a ƙasa, an kayi adalci ba za ka ga zanga-zanga ba, an kayi gaskiya ba za ka ga zanga-zanga ba. in kana taimaka talakawa talaka ba za a ga zanga-zanga Malam Aminu Mai Samari Dogo shine hakimin Targon a jihar Plateau ya bayyana marigayi dan Maraya Jos a matsayin haziki. Waka bai yi shi don kudi ba, ya yi shi ne don a zauna lafiya. Alhaji Garba Abdulkadir shugaban al'ummar garin Jos ya ce marigayin ya taimaka wajen wayar da kan jama'a muhimmancin zaman lafiya. Taimakawa da yi don wayar da kan al'umma da kira a zauna lafiya da kira cewa a fahimci juna abu ne wanda yake babu misali gidauniyar ta kuma buƙaci jama'a su taimaka kamar yadda uwar gidan marigayin hajiya hafsatu adamu dan maraya jos ta ce za su yi amfani da abin da suka samu ne wajen tallafawa marayu saboda an karantar da mu haka domin ɗabi'a alhaji ne taimako shine mu kuma muke so mu kwaikwaya Mawa za ku yi wannan taimako ma yara marayu marasa ƙarfi wanda muke tare da su akwai yara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Kara shafa muryar Amurka ke sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Hassan mai na kaina na ɗauke da shiri na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. wanda a yau za mu leƙa jihohin katsina da zamfara inda wasu 'yan bindiga daɗi suka sace wasu 'yan mata guda 27 daga karamar hukumar faskarin jihar katsina kuma suka ƙetara da su jihar zamfara an dai yi cece kuce dangane da hanyoyin da aka bi aka kubutar da waɗannan 'yan mata gwamnatin jihar zamfara ta ce albarkacin sasanci ne yasa 'yan bindiga suka sako waɗannan 'yan mata ba tare da biyan kuɗin fansa ba in ji kakakin gwamnan jihar zamfaran zailani baffa su wayannan mata a can karamar hukumar faskari aka sato su cikin jihar katsina kuma aka taho da su da kafa cikin jihar zamfara dazuzzukan mu na jihar zamfara kuma har sun samu kwanaki ya kai biyar a cikin dazuzzukan nan namu to cikin ikon allah yan uwansu da suke nan cikin jihar katsina din da yake garin nasu yana nan kusa da boda ne da jihar katsina da jihar zamfara kuma suna da yan uwa a cikin jihar zamfara din suka tantabi wa'yansu daga cikin 'yan uwansu wa'yanda suke cikin jihar zamfara din akan cewa sun san ana wannan sulhu a taimaka musu kuma a irin tsari namu na sulhu da ake yi da tattaunawa tsakanin mu da banditsin wa'yanda suka yadda su hakura su bar abin da suke ko kuma in suka kama su saki to kaga aka samu da 'yan sanda suka je har daji suka karɓo su aka dawo da su ba tare da an biya kuɗin fansa ba kafin su shigo jihar zamfara da bayan mun mika su hannun jihar jihar katsina ba mu san me ya faru ba amma iyayen yan matan sun ce a magana ta gaskiya fa kudin fansa suka biya kafin a sako musu 'ya'yan nasu ni sunana muhammadu lawal ahmadu yan ta'addan nan sun zo dan aji sun zo garinmu dan aji da misalin karfe biyar da minti ashirin da uku na yamma inda a garin nan sun zo sama da mutum ɗari biyar sun zo sun yi abin da duk suka ga dama sun kona garin nan sun kashe mana kamar mutum goma mutum goma sha shida suka kashe suka bi shagunan garin nan da dakuna duk wani daki na kirki wanda ke da yarinya karama wanda ta yi aure shekara ɗaya shekara biyu sun kone bayan nan suka zo suka saboda kowa ya tarwatse suka samu 'ya'yanmu da matan aure da 'yan mata akwai wadda take da ƙasa ma da shekara goma sun ta tafi da ita sai da suka kwana ashirin da shida a wurinsu to a haka ne suka yi kira mu na cewa duk wanda zamu ba kuɗi idan ba ta maganar wayar da suke turo mana ba to ko mun ba da kuɗi mun kai kuɗi a banza ba su nuna mana cewa a'a mu je ko mu kai wani gari ba a mu dai kai a daji a haka nan da farko muka fara shiryawa da su wajen miliyan biyu da ɗari ɗaya muka ɗauki waɗannan kuɗi muka nufi daji inda muka kai suka ce to mu aje gindin wani ice mu ba za ka tafi ba sai ka gaya masu wace kalar sutura kake da ita wadda da sun hango ka san cewa kai ne to haka muka je muka aje waɗannan miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya muka dawo suka rike suka ce ai kuɗi ba su isa ba sannan muka dawo suka ce to sai mun haɗa dubu ɗari hudu muka haɗa wannan dubu ɗari hudu muka kai masu nan ma suka ce mu aje inda za mu aje suka ce a'a ba suka ce ba su yadda ba to amma a cikin ma su waɗancan mutum talatin ɗin nan akwai guda biyu waɗanda suka yan jihar zamfara ne suka tambaye su ke ina kike a ni ga inda aka yi ga inda nake wannan ta ce can aka yi ta wannan kuma ta ce can take aure dan aji ce to su sun yahe masu rannan ma ba su kwana inda suke ba su yan su yan zamfara suka ɗauke su ranar suka buga ma guda suka ce to ya zo ya ɗauke ta wuri kaza shi ma sai dai ya same ta bai san waɗanda suka abin nan ba amma suna yi ne don cewa ai daga jihar zamfara suka hito to shine a ƙarshe suka bayan mun ba su wannan ranar kuma muka ɗauki naira miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai muka kai masu nan dai inda suke cewa a aje in muka je nan za mu aje bayan duk mun gama wannan hidimai an yi kamar sati biyu suka dawo ga waɗancan na can suka kara zuwa kuma suka ɗauki mutum biyar suka sako ɗaya ba ta da lahiya an mata aiki yarinya ce sai ma da suka ɗaga cibiyarta suka tabbatar da an yi aikin sannan suka ce to zaki iya zama na hagari ya waye ta ce i eh, za ta iya suka zauna suka suka ta ita wata wata kishiyar uwata ta ta roƙon su arziki saka kyale ta sannan kuma shi ciniki kuma ya zama sabo aka zo aka yi ta yi ne in kai kuɗi alhaji abdulkarimu ya kai kuɗi a haka nan dai muka yi tun lissafin kuɗin nan sun kai naira miliyan shida da dubu ɗari shida waɗanda mu muka kai Muhammadu Lawal Amadu ya ce don haka maganar ba a kai kuɗin fansa ba wannan bai ma taso ba. Malam Lawal Dogara da ke zama ɗaya daga cikin dattawan yankin na ɗan aji ya yi ƙarin haske akan yadda al'amarin ya faru da kuma yadda aka biya kuɗin fansan. 'yan ta'addan nan sun zo mana sha uku ga watan jiya ran talata da ƙarfe biyar na yamma suka shigo mana duk shaguna da ke unguwan nan sun kone shi duk wani gida mai kyau sun kone shi suka kashe mutum goma sha biyar bayan suka taimana da 'yan mata da matan aure mutum ashirin da bakwai ana nan bayan sati sai aka fara magana da su na ya za a ya za a nan magana kudin za a bada na fanso to ana nan ana nan dai har aka kai karshe da su abin da dai duka kwamfili jimla miliyan shida da ɗari da dubu ɗari shida haka aka ba liman baban gida da su alhaji abdulkarimu suka je suka same suka basu a matsayin to za su sako su duk an bi an harhaɗa kuɗaɗen nan kashi uku ana harhaɗa kuɗaɗen nan suka kai miliyan shida da dubu ɗari shida waɗannan wakilan waɗannan liman baban gida da alhaji abdul suka kai masu a can suka ce to za su sako su mu yanzu gaskiya magana tun da mu a matsayin mun kai waɗannan kuɗi da muka yi magana da su ai ga mu a matsayin saboda dalilin mun kai waɗannan kuɗi suka sako mana su da kayan da muna bakin boda ne da zamfara muna bakin borayen da zamfara duk wasu hudu idi tare muke da su muke yi da su sai da aka yi musu kuɗin nan ko suka so su ba wa ke sanda suka sako su ne sun gan suna ba giya ko jami'an zaman zamfara suka haɗu da su suka suka abin nan ɗinsu mu saboda mun kai waɗannan kuɗi shine kawai mu muke zan suka sako mana su duba da yadda ake wannan cece ce gwamnatin zamfara na cewar albarkacin sasanci ne yasa aka sako 'yan matan su ko iyayen yaran na cewar kudin fansa ne suka biya al'amuran da ya sa kenan aka su koya 'yan nasu to ko me wannan cece ku ce ke nufi tambayar kenan da na yi wa malam kabiru ɗanladi lawanti wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kuma malami a jami'ar ahmadu bello ko dai an ba da kuɗi ne aka sake su ko dai cewa aka yi an tattauna da su waɗannan yan ta'adda ɗin suka saki waɗannan waɗanda aka kama ɗin duka ya nuna cewa wato akwai gazawa ta gwamnati abun kunya ne a ce a ƙasar nan yanzu mutane suka dawo kamar awaki ko kuma shanu a kama su a tafi da su kamar an tafi da su kasuwa a ce sai ƴan uwan sun ba da wasu miliyoyi waɗanda yake ba su da shi yawanci sai kaga mutane sun ji sun sai da duk wani abin da suke mallaka saboda su kwato ƴan uwansu babban abin da yake nuna mana shine akwai gazawa gazawa ta gwamnati na farko gwamnati ta bari an zo an an fada wa mutane a ƙauyukansu an kori na kora an kashe na kashewa an kora mutane kamar dabbobi an tafi da sannan ana neman fansa abu na biyu ko yadda gwamnati ta gaza da ya kai har wai zuwa za a yi ana zaunawa da irin waɗannan 'yan ta'adda ɗin wanda wai a gwamnatance an yadda ma a je a zauna da waɗannan mutanen a tattauna da su saboda daina irin waɗannan abubuwan da ake yi duk ta inda ka fito in ma sun ce ah, ba su ba da kuɗi ba aka sako waɗannan mutanen in ma sun ce sun ce sun tattauna da su ne abin da wannan abu yake nuna mana shine gazawa ta gwamnati na ainihin na kare ainihin dukiyoyi da rayukan al'umma da take ainihin mulka ah, wani abin da kuma zan ƙara faɗi shine sau da yawa in an yi wannan abun a yan uwa su dauki kuɗaɗe su je su sai da duk abin da suka mallaka je su biya saboda ainihin a sako yan uwansu sannan daga baya kuma abin ya zamanto kaman wato ga mari ga tsinka jaka bayan ka biya wannan kuɗin kuma sai gwamnati ta fito a wani bangaren kuma ta ce ta ce wai wai ba wani abin da aka bar an je an kwato waɗannan mutane ko kuma an tattauna da waɗannan yan ta'adda ne aka sako waɗannan mutane ya kamata gwamnati ta rinka mutane adalci in dai ba su taimaka wajen biyan waɗannan kuɗaɗe ba to kar kuma su fito su ce sun tattauna da yan ta'adda an sako waɗannan mutane amma in ta bayan fage sun tattauna da ainihin wato yan uwan waɗannan mutane kamar sannan sun taimaka musu to ba laifi a ce sun fita sun ce sun saboda tattaunawa da suka yi sa aka ainihin wato sako waɗannan mutane amma in dai ba su taimaka musu ba sannan kuma bayan mutane sun je sun ba da kuɗi kuɗi ba kaɗan ba daga baya kuma su dawo su ce wai tattaunawa da suka yi da waɗannan mutane sa wato aka sako su to wannan cin mutuncin waɗannan mutane da aka ainihin wato sace ɗan uwan su ne sannan kuma raini ne akan su sannan kuma gwamnati ta nuna cewa da damu da al'umman da take mulka ba Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya. Masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka ni Nasiru Adamu Kaya da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Yayin da kungiyar ISIS da ake kira daular musulunci a Iraki da Siriya aka rage mata tasiri. Amurka na ci gaba da damuwa da karuwa isis da masu alaka da ita a wasu yankuna a ranar goma ga watan nuwamba amurka da najeriya sun gudanar da wani taro ta yanar gizo tare da mambobin kawance na duniya don kawar da kungiyar isis tare da wakilan kasashen yammacin afirka da kungiyoyin masu ruwa da tsaki don tattauna barazanar kasancewar isis wakilin amurka na musamman a kungiyar kawancen northern sales ya ce taron ya wakilci wata muhimmiyar madogara ta haɗin gwiwa ga ɗaya daga cikin muhimman matakan yakin. Yayin da ya zama dole kuma mu ci gaba da mai da hankali kan hana sake farfadowa ISIS a Iraki da Siriya. Dole ne kuma mu magance abin da ISIS ta mayar da hankali a kai na amfani da rassa da hanyoyinta a waje a matsayin dandamalin da za a ci gaba da yaƙi. Wakilin na musamman ya ce, babu inda wannan yanayin ya kasance mai firgitarwa kamar afirka idan har mun jajirce don ganin bayan isis a duniya kuma muna yi dole ne mu tunkare ta a afirka musamman ma a yammacin nahiyar wakilin na musamman sales ya nuna cewa har-har a yammacin afirka daga kungiyoyi masu alaka da isis sun karu kwarai da gaske a cikin shekarun da suka gabata amma labari mai daɗi a cewar shi shine cewa kungiyar haɗin kan duniya ta nuna cewa tana iya tunkarar barazanar da ke faruwa duk da yake ya lura cewa yaƙi da isis dole ne a yi shi a inda yake kungiyar haɗin gwiwar ta samar da dabarun tsara yunkuri tsakanin farar hula da sojoji da kuma shirye-shiryen manufofi ga ɓangarori daban-daban wanda za su iya taimakawa da sauran dabarun yaƙi da ta'addanci a yankin wakilin na musamman ya jaddada cewa duk da haka gamayyar haɗin gwiwa ta duniya ta yanke shawarar bayar da gudunmawa a yakin daƙila isis yana da muhimmanci a inganta ƙarfin jami'an soji wajen mutunta 'yancin ɗan adam a matsayin babban jigo na ƙoƙarinmu take haƙƙin bil'adama da jami'an tsaro ke yi ya lura cewa kai tsaye yana ba da gudunmawa ga 'yan ta'adda wajen shawo kan mutane su shiga ta'addanci da kuma zubar da kimar gwamnati Tun daga shekarar 2017 jama'ar Amurka sun zuba kuɗi sama da dala miliyan 114 don yaƙi da ta'addanci a baki ɗaya yankunan da suka haɗa da yankin Sahel da tafkin Chadi. Wakilin na musamman Sel ya nuna shirin Amurka na bada gudunmawar sama da dala miliyan 30 a shekara mai zuwa. Don yaƙin da ake da barazanar ƙungiyar ISIS a yammacin Afirka. Ya kuma jaddada cewa ƙoƙari ne mai mahimmanci da Amurka ke da niyyar tallafawa. Wannan shine shahin murya Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.